بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da ta'ita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ashirin da biyar yau ga watan jimada a saniya imana watan shida na kalandar musulunci na shekara ta 1436 wanda ta yi daidai da sha biyar ga watan hudu na shekara ta 2015 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunnati al-manshura li'i'tiqadi at-ta'ifati an wato littafi da yake fayyace mana aƙida na tsantsan ahlus sunna wal jama'a masu ƙoƙarin bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace a aƙidance. idan ba a manta ba ba a makon da ya wuce muyi yi bayani akan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi hakkin su a wuyan kowane musulmi Muyi bayani yau kuma za mu tashi a tambaya ce ta 208 wanda take ce man afbalu sahabati ijmalan a dunkule a dunkule wane ne mafificin sahabai mana ya ce afdaluhum as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin idan aka dunkula sahabai gaba ɗansu aka ce suwaye mafifita a cikinsu su ne waɗanda suka rigaya zuwa ga amsa addinin musuluncin nan tun a makka su ne as-sabiquna al-awwalun marigaya na farkon na min muhajirina daga waɗanda suka yi hijira a makka su suka fi daraja a cikin sahabai dalilin darajansu da fifikonsu su suka riga kowa amsa kiran manzon Allah sallallahu su suka riga kowa karban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma min al ansar sannan kuma daga ansar wato a can asabiqun al awwaluna min al muhajirina sannan summa minal ansar sannan ansar mutanen madina summa ahlu badar mafiya fifiko na biyu sune mutanen badar can mu duba footnote inda aka yi bayanin asabiqun al-awwaluna mu duba can kasa an ga can kasa footnote na'am yana ce as-sabiquna al-awwaluna marigaya na farko innan humul ladina sallu ila al su sune waɗanda suka yi sallah zuwa al nan guda biyu suna kallon inada, suna kallon baitul maqdis sannan suka koma kallon makka wa awwalu man yadkhulu fihim farkon wanda zai shiga cikin al-awwaluna as shine abubakar sayidina abubakar shine number one ɗinsu na farkonsu wa umar sai sayidina umar radiyallahu anhuma Allah ubangiji ya yadda da su su biyun wa ahlu bai'atil aqabatil ula da waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a aqaba na farko din nan domin ayi mubaya'an su biyu ne wa qala ta'ala ga abinda Allah madaukakin sarki yace game da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال مين الله فار قبات السابقون الأولون سيتي من المهاجرين نبيونس والأنصار متان مدينة نأكنس والذين اتبعوهم بإحسان سيوأن دسك بيه مسد كوتتاوا وجن إيماني dukkan su radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su saboda su ma sun yarda da Allah sannan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu Allah ya tanada musu aljanna wanda take koramai ke gudana a karkashin ta khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta abadan har abada babu ranan fita zalika wannan shine alfawzul azim wato rabo mai girma to waɗannan su ne sun min al-ansari ko sai mutanen madina ga ga footnote ɗinsu can na uku yana ce al'ansaru waɗanda ake kiran ansarawa humul ladina nasaru rasula sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi suka goya masa baya Minal ausi wal khazaraji daga kabilun nan guda biyu mazauna madina su ne ausawa ba hausawa ba fa au ausawa aus yawa kar wani ya ce ka san mutane akwai son cewa asalin su laraba ne ina fata in ka je gun yarba su ce asalin su daga eh, yarba ne ai laraba ne shi yasa ma ai yarru yarruba daga araba araba arab ai mai kokari a dan abin nan eh to kar su ma su ce asalin su daga larabawa ne saboda al'aus aus mazauna madina ai hausawa ake nufi aka canja aka ce hausawa ta fulani su ma sun ce asalin su laraba ne su ma ina ne a banda mutanen nan ne kawai mutanen nan ne su kawai ina sai ina kowa sai ya rika ce maka shi asalin shi can daga to wato Allah kabila ɗaya halitta kenan inda Allah ya ce waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ya ku mutane ni Allah ni na halicce ku kabilu daban-daban da dangi daban-daban wato shi wannan ba amfani kenan kowa ya ce shi balarabi shi balarabi kaga mutum da zane da menene in ka gan shi ya ce asalin shi daga Madina ta ina kuka yi kama na fata an gane ta Allah sa mu dace na'am Sune al al'ausu wal khazraj waɗannan ƙabilun sune ne manya-manyan ƙabilun da asalinsu su ne mazauna madina madinatul munawwara su ne mazauna wajen ina fata an gane ko sune ne suka ce manzo Allah suka yi hostin ɗin shi suka ce ya dawo wajen da yace zai dawo jinsu suka tsara masa komai suka karbe shi hannu bibbiyu suka ce za su kare shi da izinin daga dukkan wanda zai takala masa hanci zai kare shi daga za su kare shi daga da jinaninsu da dukiyansu da komai da ƴaƴansu da zurriyansu suka bawa mutanen makka da suka yi hijira gidajensu suka rarraba biyu suka raba gonakinsu biyu suka ba su jari da komai wa hum fi darajati thaniyati waɗannan su a mataki na biyu wajen daraja cikin sahaban maza Allah bayan mutanen Makka ba'da sabiqina min al-muhajirin wa li hadha qara'a al-Hasan shi yasa a wata qira'a akwai wata qira'a ta al da yace wal ansari wal ansaru bi dhammil e, bi ansari ala al-isti'na ya karanta wasabiquna al-awwaluna yace min al-muhajirina sai ce wal ansaru Wal'ansaru a akan cewa su ma su ne na biyu amma wal'ansari ne a wata kira'a su kuma wal'ansaru. to waɗannan su ne na biyu a daraja cikin sahabai sun ma'ahalu badar sannan waɗanda suka halarci yakin badar su ne a daraja ta nawa ta uku cikin sahaban manzo Allah sallallahu eh, mutanen badar ga su can su kuma bari ka ji darajar da aka ba su ahalu badarin yadullu ala fadlihim abinda ke nuna fifikonsu da darajarsu shine hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito mana an aliyin daga sayyidina Ali Allah yarda da shi fi qissati Hatib a kissan sahabin na Hatib ibn Balta'a ko ibn Abi Balta'a ne ko ibn Abi Balta'a wanda la yayin manzo Allah ke tsari yake shirye-shirye zai kai wa Makka hari ya musu bazata sai yayi sauri ya aika mutane makka takarda yana sanar da su ce annabi yana shirye sai zai kawo musu hari to sai ya tura wata mata ta je ta kai wasiƙa sai ita kuma ta tura a cikin gashin kanta can cikin kitson da ta yi ta tura takardar ya tana kan hanya za ta kai sai aka yi wa manzo Allah wahayi cewa fa ga wani ya je za a fallasa shirin da yake na kai wa makka hari ba zata to annabi maza maza ina je tura sayyidina ali da wane ne su je kan hanyar madina su bi kai za su ga wata mace suka je suka tarar da ita a hanya ke ina za ki ta ce a ah, nan ne ina me za ki kai ina za ki kai ta tabo yake ka takaddan nan da aka rubuta ta ce ita ba ta da wata takadda ke annabi ya ce akwai takadda a tare da ke ki kawo kawai za mu caje ki zama da aka caje aka yi aka samu dai ta soka can cikin kitso karkashin gashinta ana buɗe takarda ana kawo ta gaban manzo Allah sai aka samu wannan sahabin ne ya rubuta shi kuma da kyakkyawan niyya yayi saboda ƴaƴan shi da iyalan shi suna makka shi a ganin shi idan ya sanar da su to za su ba wa iyalan shi kariya ko da an tashi ta'addanci ga iyalan waɗanda suke musulmai ne a can ke tunda za su kawo mana hari bari mu dira akan ƴan uwansu na nan to shi yayi haka ne da wannan niyya ba wai don ya rika tona asirin abinda manzo Allah yake planning ko kuma ba wai don munafurci ba sam aka kawo shi to sai sayyidina Umar maza ya dauka biye kawai yake ya Rasulullahi zan zan filla kanshi a karshe sai annabi ya ce la Allah sai annabi ya ce ka san mutumin badar ba ne Umar ka san ya halarci badar ba la Allah ittala ala ahli badr ta san ko Allah ya leka zuciyan mutanen badar yace musu i'malu ma shi'tum faqad wajabat lakumul janna ku yi dukkan abinda kuka ga dama daga yau har ranar tashi kiyama aljanna ta wajaba akan su akan ku aw faqad gafartu lan ko kuma ka san ko Allah yace ma ya gafarta musu duk abinda suka yi don ya nuna darajar waɗanda suka halarci yakin badar ina fata an gane eh ya bayyana abin da annabi ya bashi yace kar ku taba shi mutumin da ya halarci badar wallahi wataƙila Allah ma ya yafe masa ya abin da ya ga dama ne kar ku taɓa su wata rana manzo Allah sarsara ya tambayi Jibril yace ya Jibrilu ya kuke ɗaukan mala'ikun da suka yi attendin yakin badar a wajen ku can sama aka ce su ne mafifitan mala'iku kun sa Allah ya tura mala'iku dubu ko yundidkum rabbukum bi khamsati alafin minal mala'ikati musawwimin ko murdifin mu mala'iku dubu biyar Allah ya tura a yakin badar kawai suna bayan musulmi suna supporting ɗinsu suna ƙara ƙarfafa su idan aka ce maka yakin nan da kake ga mala'iku har dubu biyar suna supporting ɗinka ya za ka ji sai ka ji wani ƙarfi ka ce unjuya in gudu ga mala'iku na kallo na ai ba zai ma yiwu ba to kuma cewa mala'iku sun yi attending suna supporting ɗinku ya nuna Allah ya yarda da ku kuma ya yarda da aikin da kuke da har Allah ya turo mala'iku ai Allah ba ya turo mala'iku a inda Allah bai so kuma bai yarda da wajen ba to su ma waɗannan batch na mala'iku group din mala'iku da suka yi attending suka halarci yakin badar din jibrilu yana faɗa annabi sallallahu su ma a cikin mala'ikun Allah can sama daban suke su ma suna da wani matsayi matuƙa irin matsayin da mala'iku saura suke kallon su matsayi ne na daban ina fata an gane to haka nan ma sahaban manzon Allah da suka halarci yakin badar kallo daban ake musu ina jin Umar a lokacin shi salarin su daban ne su ne duk suke da high salary da sayidina Umar ya sanya musu ina fata an gane kullum ina buga mana misali kamar yau a ce sojojin da suka halarci yakin Vietnam ya America suke kallon su sauran sojojin Amerika na yanzu su ake zuwa shawarta Hmm? da Allah ya aka yi har ka gudu ne kai baka mutu ba wai wannan din ma iya ka iya gudun da yayi ma bai mutun ba wai wani abu ne to za ka ji su ma yanda ake kallon su daban ne daban ne don an gara su an wahalar da su yan Japan din nan mutum ma ya iya tsira da ran shi ma ana kallon shi lallai hero ne ba ma fa ya fadan ba tsiran to haka ne da suna da daraja ina fata an gane ko sannan na hudu a wajen daraja cikin sahabai manzan Allah shine fa bai'atul ridwan wanda suka yi manzan Allah mu mubaya'an nan a ridwan na fa uhud afwan na hudu kenan a daraja ko muhajirin ansar badar eh na hudu su sune wanda suka halarci yakin uhud a daraja bayan 'yan yakin badar sai 'yan yakin uhudu ina fata an gane ko mu duba can bayani ghazwatu uhudin waqa'at fi sanati thalithati min al-hijrati fi shawwal yakin uhud ya faru ne a shekara ta uku bayan manzo Allah ya hijira kawai ina fata an gane fi shawwal a watan shawwal bayan an yi ramadan immediately wa qad intasara almuslimuna fiha badi al-amri musulmai su suke da rinjaye ga nasara a farkon yakin lakin rumata khalafu amran rasuli sallallahu sai dai abun da ya jawo kuma mutum hamsin din nan da manzo Allah ya ware ya aje su akan dutsen nan snipers ne wanda maharba ne mutum hamsin manzo Allah ya ce kada su bar dutsen ko da an ci nasara akan musulmai ko da musulmai ne suka ci nasara akan mushrikai kada su yadda su sauka wajen sai da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da suka ga musulmai sun ci nasara a farkon al'amari suna tara ganima shikenan fa nazalu li jam'il ghanaim su ma suka sauka don tara ganima ana ku ana ce ku tuna babban sai na ce ku tuna manzo Allah ce duk yanda aka yi karmu sauka nan sai da izini suka ce fa an gama yaki suka ce babba an gama yaki ana kwasan ganima hmm? suka sauka فقر عليهم العدو وحاقت بهم الهزيمة sai makiya suka giran musu kawai yayin da an aje makamai ana tara ganima makamai dama Khalid bin Walid Allah ya ubangiji ya yarda da shi yayi ambush dama da aka zo yakin ya ga yanda annabi yayi sakin sahabansa ya ga waɗannan mutum hamsin a saman dutsen nan yace ce ba za mu taɓa cin nasara ba Khalid kafin ya musulunta yace ce mu kuwa shine in waɗannan hamsin ɗin nan sun sauka ina fata an gane kai kyale shi mana da bai tashi kuma ina fata an gane ko nasaran su shine in ji Khalid yace waɗannan mutum hamsin ɗin in sun sauka su nasaran yace to amma ku ku je ku yaƙi da waɗancan shi kuma ya koma can baya yayi ambush da waɗansu mayaka yana jiran saukan waɗannan ɗin yana jiran saukan suna saukan kuwa suna tara ganima kawai sai suka jiran musu dan ne aka samu nasara akan musulmai inda aka kashe mutum saba'in da su sayidina hamza manya-manyan sahabai Allah yarda da su suka yi shahada ina fata an gane ko shine fa nazalu li jam'il ghanaim fa karra alaihim al adu wa haqat bihim al hazimatu aka samu rinja akan su wastashhada minhum sab'una sahabai manya-manya saba'in suka yi shahada a nan sun ma'anzalallahu nu'asa amanatan alaihim sai Allah ya saukar da ku duba ana yakin fa ya saukar musu da wani irin gengedi ka san ka yi gengedi ka yi gengedi ka ka tashi ma ka ji ka dan huta don kawai ma natsuwa wa qad kanat ibratan lil mu'minin Allah ya haka ne domin ya zamanto wa'azi ga mumunai idan annabi ya ce maka a'a ka ce a'a kawai ka tsaya in annabi ya ce ka tsaya a nan ko bai da rai hadisin shi ya ce ka tsaya a nan ka tsaya in aya ta ce tsaya a nan ka tsaya in aya ta ce in ka je yaƙi kada ka yi kaza to kada ka yi shi din to ya yi haka ne dai a nuna maka ɗaya na umurni ɗaya na manzo Allah aka saba umarni ɗaya na manzo Allah aka saba amma mu duba irin manya-manyan sahabai hadda babban shi ya tafi a ta dalilin sabawa to don a nuna maka idan kuka saba umarni Allah kowa ma zai iya tafiya a wani bala'in Allah sako shi kowa zai iya tafiya ka ce duban babban malami wani ya tafi an kashe mana babban malami an kashe mana wani an kashe mana jafar an kashe mana albani an kashe wannan an kashe wannan duk dai ba su kai sayidina hamza ba musali da wannan sahabai to umurni aka saba amma ai ba ba su sayyidina hamza bane suka saba umurni wanda suka saba umurni daban amma sakamakon sabon sai ya sabi ya shafi waɗansu can da suke front line domin sayyidina hamza yana front line suna yaki to wannan shine saboda ka in sako yayawa wanda ba ka zato zai tafi dan Allah ya sako wani abun nan ina fata an gane ko Allah ubangi ya kyautata karshen mu sai mu je fabai'atul ridwan sai sahaban nan da suka yi wa manzo Allah baya'a ta yarda kun tuna lokacin da manzo Allah ya tafi umra da sahabai bayan an yakin badar din an yakin uhud sai manzo Allah ce za a fita ayi umra da tadkhulunna al-masjid harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin suka tashi hai mutanen makka suka tare su sai da suka isa hudaybiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura a sanar da su cewa ba sun zo fada ba sun zo su yi umra ne su koma su kuma mushrikan makka da manyan makka suna ce kwanan nan mu yi yaƙi a ji kuma har kun zo garin mu kun shiga kun fita lami lafiya duniya za ta ce lalle an yi difitin dinmu su kuma da kawai suke gani kenan saboda haka gara su nuna wa duniya sun hana musulmai shiga sai lokacin da suka ga dama suka ɗiba musu don duniya su san har yanzu ashe suna nan da da ƙarfinsu amma da sun ba da kai musulmai sun shiga su analysis da suka yi shine duniya za ta ce lallai waɗannan ba su da rauni to sauran ƙabilu da maƙiyansu na can za su rena su shine suka fito su nuna duniya da sauran maƙiyansu fa sun hana musulmai shiga sai baɗi sai bayan shekara yadda suka ɗiba musu to in sun yi haka duniya za su ji a ah, lallai waɗannan da ƙarfinsu har sun hana musulman shiga amma da sun bari musulman sun shiga za a ci ayya an ci nasara a kansu har maki har musulmai sun shiga garin su masu yi abin da suka ga dama sun fita to sauran kabilun za su rena su shi yasa suka yi wannan hikima to ina jin da aka tura sayyidina Usman ya je ya sanar da su sai jita-jita ta zo cewa an kashe Saidina usman shedan ya kawo wannan jita jita ya ta abu mai yarki ɗaya a sufan wani tsoho haka zai ta ihu ya garza ya ce musulmai an kashe dina usman a lokacin ne manzo Allah ya miƙa hannun shi ya ce wa zai mu baya'a akan a mutu kawai daga nan shine bai'atul ridwan wanda suka yi wannan mubaya'a ana kiran shi bai'atul ridwan to su ne wajen daraja ba su da makamai ba su da shirin yaƙi ba su da komai sai ihrami da ɗan takwabi kawai da aka rike saboda in wani ɗan maciji ko wani abu zai musu ta'addanci wata dabba a hanya tunda za a yi kusan mako biyu daga makka zuwa madina ana tafiya kawai wanda suka rike ke ba ɗamaran yaƙi ba silke ba komai amma suka yadda suka yi wa manzo Allah a akan a mutu sai Allah maɗaukakin sarki ya yadda da su kuma sayyidina Usman ya dawo ita ba wanda ya takale ni to dama don Allah ya jarrabe su ne to su ne da daraja da matsayi na nawa na biyar to sai faman hu, sai waɗanda suke bayan waɗannan sai waɗanda suke bayan waɗannan bayan waɗannan min mimman anfaqa daga waɗanda suka ciyar suka ciyar da dukiyarsu min qablil fathi kafin yaki wa qatala yayyaki kafin fatu makka kenan duk musulman da suka yi yaƙi bayan su uhud din su bai atur ridwan duk yaƙe-yaƙe da aka yi ta zuwa kafin yaƙin buɗe makka ya yaƙi kuma ya ciyar da dukiyansa to ula'ika a azamu darajatan waɗannan su ne suka fi girman daraja a wajen Allah minan ladina an min ba'adu sama da waɗanda suka ciyar bayan an buɗe makka an yi makka wa suka yaƙi daga baya amma wa kullum both parties din da waɗanda suka yaƙi kafin buɗe makka suka ciyar da waɗanda suka yaƙi bayan an buɗe makka suka ciyar dukkansu duk da cewa waɗancan sun fi su amma wa kullum both parties din duka wa'adallahu alhusna Allah musu alkawarin kyakkyawan sakamako ita ce aljanna ina fata an gane za a shiga amma grade din kowanne daban masaukin kowanne daban an dai shiga aljanna masaukin kowa daban ka san ko hotel ka je akwai ina jin ya ake kiran dakunan ma yawa akwai suit akwai yawa eh akwai daban-daban dai eh, in ka je dai ka ji dakuna ya ce a saka inda kawai za ka iya za ka iya biya akwai waɗansu suit su kuma double ne da kicin da ɗan lemo a fridge da menene ɗayan kuma ruwa za ka samu tsawon wata karami sauran kuma ka san inda za ka iya kare to za ka samu nan saura kuma gashi nan hawa hawa to haka ma aljannan mata ce kamar yadda hotel ɗinan gwargwadon kuɗinka gwargwadon yadda za a yi sabisin naka kaga ba za ka taso ni da kai mu ce mu je na ikon noga ba mu kama wajen ko mu ce mu je shiraton mu kama nan an mu ce je can dai mu tambaya waje mai arha arha ta sun yanya yanya din nan hanyar kefi kefi eh yawa to me yasa saboda kai baka da kuɗi to haka nan ma aljanna ma wannan ya fi ka yawan ayyuka na alkhairi saboda haka inda zai masaukin sa aljanna daban da naka kai da kake da karancin ayyuka tunda can ba da kuɗi ake zuwa ba aljanna ayyuka ne suke bawa mutum wa kullum wa'adan lahul husna na fata an gane ko to waɗannan a dunkule waɗannan su suka fi daraja as-sabiquna first sai al-ansaru second sai mutanen badar suka yaji yakin badar fat sai fourth waɗanda suka halarci yakin uhudu sai waɗanda suka yi bai'atul ridwan yan sulhul hudaybiya kenan sai waɗanda suka yaƙi daga wannan lokacin suka yi ta yaƙe-yaƙe tare da manzon Allah suna ciyar da dukiyansu kafin a buɗe makka to sai waɗanda kuma aka bayan an buɗe makka suka ɗore wajen yaƙe-yaƙen da ciyarwa ba su kai waɗanda suka yi yaƙe-yaƙe da ciyarwa kafin buɗe makka ba amma Allah ce dukkansu dai Allah ya tanada musu kyakkyawan sakamako ita ce aljanna to idan aka zo yanzu individuals a individual suwaye mafifita shine man afdalu sahabati tafsilan idan aka zo bayani a daki daki a ɗaiɗaikun sahabai wanne ne mafificin su gaba ɗaya qala abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma abdullahi dan umar Allah mun yarda yace kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance dukkan mu mu sahabai a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi yake raye Lana na adilu bi abi bakarin ahadan babu wani wanda za ka daidaita shi da sayidina abubakar babu shi babu wani sahabi mutum da za ka daidaita shi da abubakar wajen daraja babu summa umar sannan in ka ɗauki abubakar ba kuma wanda zaka kwatanta shi da wa da umar Fumma usman in ka ɗauki abubakar da umar babu wani da ya kai darajan sayidina usman cikin dukkan sahabai kun ga uku ɗin nan sun ma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka bar sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum mu ba wanda muke fifita wani sama da wani in ka cire uku ɗin nan to sauran duk kawai da ya a equal a wajenmu ba wanda muke cewa ne Yafi wane yafi wane yafi fi wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kun ga ba ka sayyidina ali anan ba yawa wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam li abi bakar fil ghar wata rana manzo Allah sallallahu ya faɗa wa sayyidina Abubakar suna cikin kogon nan da suka shiga lokacin da za su yi hijira zuwa Makka ai zuwa Madina lokacin da mutanen Madina suka sa raƙuma ɗari ga duk wanda ya gano annabi ina yake ya kawo shi dead or alive amma ce ko a raye suka shiga wani kogo suka buya sai sayidina abubakar ya tsorata yana complain tsoratan sayidina abubakar da damuwan shi kar a kashe annabi ba wai shi ba saboda kogon da suka shiga sayidina abubakar ya ce yayin da masu neman sun suka zo wanda aka samu dukiya har raƙuma ɗari in an gane za a ba mutum ya ce lokacin da suka zo bakin kogon haka suka tsaya sayidina abubakar ya ce ina zaune haka ina ganin daga kwaburinsu har ƙasa na ganin ƙafansu sai hankali abubakar ya ce ya rasulullahi wani na sunku ya fa zai gamu da zaran wani ya sunku ya fa zai gamu kalli kofurin su kalli kafan su daga gwiwa sa har kasa yana gani sun koya ne kawai Allah ya hana su sai sayidina sai annabi sai ce ma zannuka bisnaini kai abubakar wai me kake zato ne ga mutum biyun da Allah ne na ukun su ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma Eh? me kake gani zai samu mutum biyun da Allah ne na ukunsu shi ke supporting ɗinsu shi ke taimaka musu shi ne gatansu kana ji wani abu zai same su ina fata an gane ko to kaga ya ce kaga anan idan kai deducting maganar manzo Allah za ka gane Allah shine na farko da wannan al'umma sai annabi sai waye sai abubakar wannan hadisin idan kai diagnosis nashi yana nuna bayan Allah da manzansa mai falala as addu'a sa al'umman annabi shine wa shine abubakar shine abubakar wannan nuna falala ne na sayyidina abubakar wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya sake cewa wata rana cikin sahabansa law kuntu muttakhidan min ummati khalilan da akwai wani bada'e da zan ɗauka bayan al'ummata wanda zai maye kurbi na a Babakar khalila da abubakar zan rike zan ɗauka zan aje a matsayin matsayina ba daɗina walakin amma ba zai yiwu haka ba sai dai mu bari kai a matsayin shi na ahi wa sahibi mu bar shi a matsayin ahi dan uwana a addini wa sahibi kuma abokina na kudda kud to kaga shi ma wannan yana indicating cewa sayyidina abubakar ne the best da akwai wanda zan rike bayana sai dai manzo Allah baya yin ba annabi bayan ba annabi sallallahu bayan annabi ba wani annabi da zai zo shi yasa da a ce akwai wanda zan bari a madadina da abubakar ne amma ba zai yi so mu bar al'amarin a matsayin shi kawai na ɗan uwana kuma abokina a wani hadisi wa kala salasala inna allaha ba'athani ilaikum yana faɗa wa sahabai gaba ɗaya su san matsayin abubakar fa Ya ce sahabansa ku tuna inna allaha ba'athani ilaikum Allah ya aiko ni ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ku mafi yawancin ku dukkan ku a lokacin da na zo muku innan nace muku ni manzo ne na Allah fa kadhabta dukkan hukunci karya ƙarya nike yi wa ƙala abubakar sadakta shi abubakar da jin maganan kawai bai ma bincike ba bai ce zai shawara ba bai ce zai tunani ba yana ji ina cewa ni manzo ne na Allah kai ya ce sadakta shi sa aka samu abubakar Shi shine farko a tace ya gaskata manzo Allah kawai haka nan da aka je isra'i da mi'iraji manzo Allah ya ce ya yi tafiya daga nan a dare ɗaya zuwa baitul maqdis a falastin daga can kuma ya tashi zuwa sama ya keta sammai bakwai ya je ya karɓo salloli ya koma har sau tara wajen Allah yana neman ragi ko ba haka ba sannan ya gangaro ya dawo din ya dawo ya ci gaba da baccin shi gari ya waye yana makka distance tsakanin tafiya eh, tsakanin makka to ah, abin nan falastin eh, tafiyan wata uku ne daga makka amma ce ya je wajen kuma daga nan ya haura sama sammai bakwai ya keta su ya je karɓo salloli ya dawo duk abin da ya wakana ana manzo Allah yana faɗa bakar ce sadakka kawai sauran sai da suka ɗan yi tunani ƙurayshawa kan ma suka ce ina ina tafiya daga nan sai wata uku ka ce ka je sammai nawa ka keta daga nan zuwa sama ta ɗayan ji manzo Allah tafiyan shekara ɗari biyar ne ka huda ta sama ta ɗaya tafiyan shekara ɗari biyar ne sannan daga sama ta ɗayan kuma zuwa sama ta biyu ka tashi tafiyan shekara ɗari biyar ne ka keta kaurin sama ta biyu ka huda tafiyan shekara ɗari biyar ne so tafiya daga nan ƙasa zuwa sama idan ka duba za ka ga tafiyan shekara ah, abin nan ne dubu uku da ɗari biyar ne sannan a sama ta bakwai ma na aka tsaya sannan ya daɗa ai ya ɗagawa yana tafiya har aka zo point inda jibrilu ya tsaya ya ce ni bana wuce nan kai ci gaba kawai Allah ne san inda yake ta din distance din shi kuma tsakanin shi da sama ta bakwai din to mu duba mu ɗauka dubu uku da ɗari bakwai eh, da ɗari biyar din to dawowa mafa dubu uku da ɗari to mu duba eh, a sama ta nawa ya samu annabi Musa har ya ce ka koma Allah ya rage ya je ya dawo ya je ya dawo so tara kuma domin salloli hamsin aka aka wajabta masa ya dawo ya ce je ka roƙi Allah ya rage Allah ya rage biyar ya ce koma Allah ya rage biyar ya ce koma Allah ya rage biyar har aka bar wannan sallolin biyar so idan kai minus in 5 uh, uh, eh, eh yawa tamis tafiya sau nawa yayi kenan so tara yana keta domin a sama ta nawa ya samu annabi Musa na manta sama ta nawa ne sama ta uku to duba sai ya daɗa keta fa kuma distance ɗin ya je kuma ya da sau tara kuma ya da daren kuma ya kwanta ya bacci da safe ne yake ba da labari wai duk shaguna ranar ba a buɗe ba na makka ƙuraisha an samu sabon event sai ka ga group na group can kamar yadda aka yi apc da pdp kwanan kaɗin gurum nan gurum <laughs> nan gurum nan gurum ya ya ya ya ai haba muna gaban su billahi lazi ai saura jihohi biyu mai yanzu kawai mu fike ina fata an to su kuma can suna kaji mutumin naka ko kaji mutumin naka ko wata sabuwa menene kaji wai ya tafi falastin ya je abin nan ya je sama ta bakwai ya dawo har ya yi bacci da safe ke bada labari su ma kuskus su ma nan sahabai an haɗu eh abakar ce sadakta wa ma zalika ala Allah bi aziz wanda a waje Allah ba komai bane domin kun fa yakun a waje Allah menene wallahi ba komai bane yanzu kan Allah ce kasance a sama ta bakwai bai da iko ka dawo bai da iko aljani da annabi suleiman ya ce wa zai ɗauko mun gadon mulkin karagan mulkin eh, bilkisu an san distance ne an san jinsa sani wani aljani yace kafin ka tashi zan kawo maka ce wani yace a'a ni zan kawo maka less than kyaftawan idon ka Ka duba palace din fa a kulle ne ga katanga ga masu gadi ga kofofi manya-manya irin na masarauta kamar ka ce white house za ɗauko karagan da obama ke zama ka duba kuma ya ce maka daidai da kyaftar aljani ne fa yayi wannan aljani ne ka yayi wannan a take ya kawo shi to ta ya za a kuma ce manzon Allah Allah ne da mala'ika jibrilu suka tafi mutum ya ce wai yana dauti to ina fata an gane ko to abubakar yana jin labarin ce sadakta komai na annabi zai ce sadakta kawai shi yasa aka samu abubakar siddiq Allah ubin yadda da shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasani bi nafsihi sayidina abubakar ya yi sacrificing rayuwansa gaba ɗaya don ni ya ba da rayuwansa gaba ɗaya wa malihi da dukiyansa fahal amtun tariku li sahibi shin za ku bar mun abokina wani dan misunderstanding ne ya same shi jiya mun faɗa ko ina jin misunderstanding ne ya haɗa sayidina abubakar da umar dan rashin fahimta shi sayyidina Umar Allah yarda da shi yana da zafi to sayyidina Abubakar ya masa kuskure ya je har gidan sayyidina Abubakar ya je har gidan sayyidina Umar ya bashi hakuri ya masa afwa ya yafe masa sayyidina Umar ya ki ya ki ma kula shi ya juya shine ya garzayo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah ga abin da ya shiga tsakana da umar na je ya mun afuwa ya yafe mun ya ya rasulullah shi kuma umar din bayan abakar ya bar wajen sai yayi nadama ya wani zai biyo ni har gida ne kuma in kasa ya fi mai sai ya tashi shi kuma ya je gidan sayidina abubakar ɗin ya ba shi haƙuri cewa ya yafe masa ɗin. shi ko abubakar da ya bar wajen umar ɗin ba gida ya je ba wajen manzon Allah sallasal ya zo da ya zo gidan bai same shi ba sai sayidina umar ya kama hanya ya ce maybe yana wajen manzon Allah ana tafiya wajen manzon Allah sai ya same shi sai sai na umar ya ga dan fuskar manzo Allah ya dan ya dan canja ne shine yake cewa Allah ya aiko ni zuwa gare ku kuka ce ƙarya nake sai duna abakar ya gaskata ni ya ya, ya ba da dukiyansa da rayuwarsa gaba ɗaya don ni shin za ku bar mun wannan bawan Allah za ku bar mun abokina ya yi walwala za ku kiyaye haƙƙinsa ina fata an gani yana nuna falalansa ai sai uh, uh, umar ai sai da aka gaza daga baya yace ya je musulunta ai in kun sai da ya azabtar da wani mijin yashi fatima yana da wata kanwa fatima da mijinta lokacin shi mafarauci ne zai dauke kullum zaka ka ga ya saka kwari da bakan shi shi dan farauta ne sai dina umar ya shiga farauta shiga sai ya ji annabi ya zo kawai wai wani ya fito yana ce annabi ya ce ina wannan ai dole mu je mu gan shi waye shi ya raba tsakanin ɗa da uba ya raba tsakanin ƙani da wa ya raba tsakanin mata da mijinta ya raba tsakanin aboki da aboki ya raba kaza ya raba kaza waye wannan mutum ranar kawai ma da ya tashi ya ɗauki makamin shi da ya ce zai je kawai ya gama da annabi ne sallallahu alaihi a hanya yana tafiya kawai sai wani ya gabu da shi yana tafiya sai ga wani bakurai ce ya zo yana ya gamu da shi akan hanya ina za ka umar yace gashi gashi gashi in je gama da wannan mutum haba ya kawo mana fitina ya rarraba kan al'umma ce kafin ka je ka taba shi taba kanwan ka mana da mijinta ai su ma sun shiga addini a ah, sun shiga ce wayyo Allah ai bala'i ya karu yace bari ya je ya gama da mijinta kanwan tukuna ina fata an gane to da yaje a lokacin su kuma suna karanta taha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ina fata an gane suna karanta wannan a rubuto musu allo suna karanta da suka ji takin umar ita kanwa sai ta gane ta ji yanda aka daki kofa sai ta ce wannan yayan ne wallahi umar ne bugun shi wannan bugun na umar ne kafin ka ce kobo shi mijinta ya gudu ya labe ya ya samu ni daki can ya buya ma malam sai da Umar da ya buga ya buga ya kya bude haka ya tura kofar ta faɗi gaba ɗayanta ta fita daga bango kawai ya shiga ita kuma yana tana kokari sai ta boye wannan allon ta je ta buɗe kar ya gani shi kuma kawai da ya ji ya buga ya buga ba buɗe ba ya bige kofar ta faɗi yana shiga sai ya ga yana boye ya ce na ganki kina boye wani abu fito da shi fito da shi maza maza sai ta fito da shi ta ce meye wannan ta ce allo ne kuma ayoyin alkur'ani ka ta ce a'a innaka kafirun najisun kai kafiri ne akwai dauɗa da najisa a tare da kai bai dace ka taɓa wannan ba bai dace ba to ya ake a taɓa ta ce kai kayi wanka a kawo ruwan to can fada shi miji yana labe ya ji sai da umar har ya nemi ruwa zai je ya yi wanka tukuna sai ya sauri ya fito shi mai dan samu karfi ce eh gaskiya ta ce eh ta ba za ka taba ba sai kayan wanka sai da ah, kana ciki ne dama yake <laughs> ina ba ta ina fata an gane ta a takaice Sayyidina umar ya tasan masa akan dole sai ta ya kwace Allah ya fito ina jin da ya mata wani duka sai ya tsaga mata goshi nan gaba ɗaya jini yana ta zuba ka ya bige wancan ya kaje shi a kasa kawai to shine sayyidina Umar da ya ga kanwan shi tana kuka jini yana abin nan sai tausayi ya kama shi sai ya dauki rigan shi yana shashare mata jini yana shashare mata ta ciki hakuri ina ruwan alwa zan yi wankan to da je yayi wankan ya karba ya je wankan don an ce sai wankan janaba to shine waɗannan miji yake tsegunta kawai in Allah ya ta Allah zai shiri dan uwan mu zuwa ga musulunci da ya fito ya ce to na wankan aka Allah shi fa ya nace ya karanta لك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن حتى تنزيلا حتى أنا كرنت أنا كرنت في جزوتين شيئا سوكاك ce wannan ba maganar mutum ba ne duk abinda Muhammadu ce kawo muku irin wannan ne e irin shi ne ai ha irin wannan ne irin shi ne to a take ce kai ku kai ni wajen shi ya kama hanya shi ma zai je wajen annabi ɗazu ya je da niyya kashe annabi ne yanzu kuma ya je da niyyan yawa nan ma da ya je fa inda ake buya da sahabai yadda ki kofan sai wani ya leƙa ma mala aka ce umar ne ne ji sahabai sun koma can baya gaba ɗaya kamar da ana zaune har jikin kofan nan sai aka zo aka manne da nan aka ce umar bin khattab ne umar bin ne ka zo duk an zo an matsayi nan aka bar distance tsakanin da kofa sai sayyidina hamza ce ku kyale ne ni zan je in bude kofar in sharri ne ya kawo umar ku bar ni da shi ni zan murkushe shi in kashe shi da takwabin da ya zo da shi in kuma alheri ne ya kawo shi wani abu ne daban sai na hamza yana leƙa ya ga shi ne yana bude kofa sai dina hamza ya caki kwalan umar ya jijjiga har sharri ne ya kawo ka ko kuma ya ce a na zo ne ku ɗauke ni dai ku ah, ɗauke ka ka buza yake allah haba sai maza maza aka kai shi gaban annabi ya kalmar shahada sahabai suka rika murna suka rika murna bayan dan awa ɗaya sai kuma umarci to me yasa ake killace anan ne ake kulle ne ki tsoron mushrikai ire-iren ku ne da muke tsoro ai shi yasa muka labe a nan ah ba ma kan gaskiya ne ya manzon Allah yace suna kan gaskiya Allah bai tare da mu ne yana ta da ba zai ba mu nasara ba yace wallahi sai mun zaga makka mu fita makka mu zaga ta muje har ka'aba muna la ilaha illallah shine suka fita a sahu biyu sahuna wannan sahun sayyidina hamza a gaba wannan sahun sayyidina umar a gaba sannan manzo Allah yana mijin a gaba ta tsakiya aka fita da la ilaha illallah muhammadu rasul ana ta tafiya ana zaga maka haba kafirai suka ji kamar tsawa ce ta sauka a maka aka ɗauko suka fara ɗamara su ɗauko da sun fito ma a guji in sun ga saidina umar sai kaga an noce an koma sai ka ina abu ya ɓaci nan saidina hamza nan saidina umar to ina fata an gane ko to saidina umar Allah ubangi yarda da shi kullum addu'a manzo Allah ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci nan da ɗaya daga cikin umar guda biyu domin abu jahal sunan shi amru bin hisham abu jahal amru dan hisham wannan kuma umar dan khatta kullum addu'an manzo Allah ce ya Allah na roƙe ka ka ɗaukaka addininka da musuluntan ɗayan waɗannan mutum biyu ko amru bin hisham ko umar bin khattab sai Allah ya amsa masa akan umar bin khattab ya bar abu jahal ina fata an gane ko wannan shine manzo Allah sallallahu ya tsawatar sayyidina umar ya ce ya yafi ayi hakuri ya rasulullah don ya nuna darajan sayyidina abubakar wa qala an sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi yace ihan ibn al-khattab ihan innan kaman kalma ne da zaka faɗe ta kaman ta kirari kaman ka ce ihuhu sai ni irin wannan ihu ya wallazi nafsi biyadihi annabi yace na rantse muku ku sahabai da Allah da raina ke hannunsa malakiyaka shaytanu salikan fajjal Shaiɗan. ba zai taba ganin kana tafiya a wani lungu ba qattu illa salaka ghaira fajjika wato da sai da sayyidina Umar zai biyo wani lungu yana tafiya sai shedan shi ma ya shigo lungun yana tafiya yace in shedan ya hango ka dole sai ya canja ya canja wata hanya kai da shedan ba ka taba bin hanya daya wai ka bi hanyar da shedan yake binta wai har a zo a yace duk inda shedani ya ganka kana tafiya Umar sai ya canja hanya haka sayyidina Umar yace na annabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da sayyidina umar ina da a ce sayyidina umar zai bi ta fabalen nan ya haura can haka yayi kasu to in shaydan ya biyo can yana gangarowa in ya hango sayyidina umar sai dai ya bi dagel tu ko dagel tiri can yayi haka ko yayi haka ya zagayo ta nan hanya ba ta taba hada shi da sayyidina umar inji annabi sallallahu alaihi wasallam لقد كان وقال صلى الله عليه وسلم zo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad kana fi man qablakum muhaddithuna fa in yakun fi ummati ahadun fa innahum umar yace a gaba a magabatan ku can an yi waɗanda suke muhaddasuna waɗanda ake maganansu a kan imani da kare addini idan akwai ire-irensu a al'ummata to na umar ne don ya nuna falalan shi kaga ya nuna falalan abubakar a can وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة منذ الله صلى الله عليه وسلم جميدا مغانا إكورا دسانيا فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر an kawo masa labarin cewa ai wani sahabi ya kama ina jin sayyidina Umar din ne ko da kissar tana nan aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari cewa wani yana kiwo sai ya ji kura ta masa magana wani kuma yana kiwo ya ji sa ta yi magana ya zo ya ga manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah ce fa inni uminu bihi na yi imani da shi na yi imani wa abubakar da umar kuma kada ya nuna darajarsu wa mahuma samma walamma zahaba usmanu ila makka game da sayyidina usman kuma banda su dai akwai sayyidina Uthman shi kuma yayin da ya tafi Makka fi bai'atul ridwan ko yayin da manzo Allah ya tura sayyidina Uthman ya je Makka ya sanar da su cewa ya zo umra ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi yumna sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shimfida hannun shi na dama yace wa zai mun eh, bayan ayyima manzo Allah mu baya gaba daya ya miƙa hannu hagu an masa mubaya'a gaba ɗaya sauran sahabai akan za su mutu sai manzo Allah bayan sun ɗora hannun sai ya ɗora hannun shi na dama ya ce ga na Usman ga na Usman kada shi ma falala ne hadhihi li Usman wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yace man yahfiru bi'ir ruma farahu janna, wani ne zai tona rijiyar nan na bi'ir ruma wannan wanda ba yahudiyan nan ya yake tsala wa kuɗi wa zai saye shi a madadin aljanna dina usman yace na saye shi fa ha usman dina usman ya ya tona rijiyan ya fadada shi wa qala sallallahu alaihi wa sallama yace man jahaza jaishal usrati falahu aljanna wanda ya shirya rundunan nan ya mata tanaji rundunan da suka je yakin tabuka yana yace yana da aljanna fajahazahu usman sayyidina usman ne sponsorin din wannan rundunan da su da abin shan su da dawakan da za a hau da raƙuma da za su loda koma da komai mu duba daga madina ina jin zuwa tabuka fa in ka je masan bodin kana kallo za ka ga kusan 1000 kilometers 1000 kilometers. yaƙi ne da ya wahala ya ayyushi cikin tsanani kun san shi lokacin da su wannan hali ibn Umayya bin Ubay Umayya bin wani ne suka yi su su suka dan ba suka yi jinkiri ba su je din nan ba har annabi ya ce kar a musu sallama da magana waya Ka'ab eh, bin Umayya Umayya bin Ka'ab ko abin nan sai eh, su uku ne to sayyidina Usman ne duka ya dauki dawainiyan wannan rundunan manzo Allah ya ce wa zai dauki ɗawainiyar wannan rundunan na yakin tabuka yana da aljanna sakamakon sa aljanna sayyidina Usman ne duka ya iya daukan nauyin su wa qala sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah sallallahu yana zaune a cikin ɗakin shi to eh, eh, eh, mayafin da manzo Allah yake daure da shi a jikin shi ya ya dan ya dan kwaye shi haka sama da gwiwan shi cinye manzo Allah a bayyane kadan bayyana haka kadan daga gwiwan shi zuwa dan sama kaɗan haka manzo Allah ya zauna ya ɗan tattara sayyidina abu eh, usman sayyidina abubakar ya shiga manzo Allah bai rufe ba sayyidina umar ya shigo manzo Allah bai rufe ba can da aka yi sallama sai anas ya ce sayyidina usman ne sayyidina usman na shigo sai annabi ya ja ya ja mayafin ya rufe ya ce ina jin kunyan wanda mala'iku suke jin kunyan shi ina fata an gane ko wannan shine ala astahayi mimman istahayat minhul mala'ika ba zan ji kunyan waɗanda wanda mala'iku suke jin kunyansa ba shine sayyidina Uthman kenan shi yasa da mun da manzo Allah ya rufe wa qala li ali radiyallahu anhu game da sayyidina ali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya anta minni wa ana minka kai wani bangare na ne yanda ni ma wani bangaren sa ne domin yan mu ƴaƴan ubanni ne sayyidina ali kuma yanzu Allah shi ya rene shi a gidan tun yana yaro kuma ya auren masa yarsa wa akhbara sallallahu alaihi wa sallam na manzo Allah sallallahu ya bada lar annahu yuhibbu Allah wa rasulahu sayyidina ali yana son Allah da manzansa wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shi ma din Allah da manzansa suna son shi wa qala sallallahu alaihi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu duk wanda na zamanto majibincin sa to lalle aliyu ma majibincin sa ne don ya nuna ɗaya suke wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa sayyidina aliyu baka sha'awa ka zamanto mun a matsayin haruna yanda ya zamanto wa annabi musa in ba annabi musa sai wa sai haruna yace illa annahu la nabiyya ba'di sai dai babu annabi a bayana wa sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace asharatun fil jannati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai mutum goma da Allah madaukakin sarki ya sanya su aljanna annabiyyu fil jannati annabi yana cikin aljanna wa abubakar fil janna wa umar fil janna usmanu fil janna wa ali fil janna wa talhatu fil janna والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة قال سعيد بن زيد ولو شئت لسميت العاشرة يعني نفسه da na ga dama labarin da nuka nike muku da na ba ku na goma to mai magana ne na goma shi na goma su ne yake wa mutane mutum goma ɗin yan aljanna baya jirga tara ya ce da na ga dama in faɗa muku na goma suka ce mai magana ina fata an gane shine sa'idu bin zaidin radiyallahu anhum ajma'in wa qala sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi arhamu ummati bi ummati mafi tausayin al'ummata ga al'ummata shine abubakar wa ashadduha fi dinillah wanda fi tsanani wajen riko da addinin Allah da ganin an bi ka'ida da dokokin Allah shine Umar tsananin Umar duk akan dai abi Allah wa asdaquha haya'an wanda yafi su gaskiyan kunya shine sayyidina Uthman wa a'am wa a'maluha bil halali wal haram mafi sanin wannan al'umma game da halal da haram shine Mu'azu bin Jabal wa aqra'uha li kitabillah mafi iya karatun littafin Allah da sanin littafin Allah da karanta shi da haddace shi shine ubayyu wa a'lamuha bil fara'id mafi sanin rabon gado da hukunce-hukuncen gado a cikin al'ummata shine zaidu bin sabit wa li kulli ummatin aminun yace kowace al'umma tana da amintaccenta wa aminu hadhihi al'umma amintaccen wannan al'umma ta shine Abu Ubaida bin al-Jarrah shine Abu Ubaida dan Jarrah wa sallallahu alaihi wasallam fil Hasan wal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa game da Hassan da Hussein ya ce wa innahuma sayyida shababi ahlil janna su ne shugabannin matasan aljanna na fata an gane ko su ne youth leader su na aljanna ba na fati ba youth leader na fati a sassare ka a barka youth leader ne so a maname na matasan aljanna wa annahuma raihanatahu kuma sune ne daɗinsa za dakata a nan insha Allah sai mu tashi ina jin a falalan su din zamu karanta Oh haka ne akwai a ce tambaya ai da na fara ganin ana tafiya ba ma. aya wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya yace Allahumma ya Allah ka shaida inni uhibbuhuma ni ina son Hassan da Husaini ya'yan Fatima jikoki na din nan fa ahibbahuma ya Allah su kai ma ka so su ina roƙonka ka so su ya Allah wa qala fil hasan manzo Allah sallai ga abin da yace game da al hasan yace inna ibni hadha wannan dana wannan kun san jikanka ai danka ne yace sayyidun shugaba ne wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin akwai ranan da Allah zai sulhunta waɗansu bangarori masu girma na musulmi wanda da yaƙi zai kaure a tsakaninsu kun san shi ya sulhunta tsakanin mu'awiya da sayidina sayidina ali da aka je yaƙin shi ya sulhunta su shine dalilin sulhunta to tun yana karama fa haka annabi ya faɗa yana ɗaukan shi haka ce wannan kuna ganin shi babba ne akwai ranan da Allah zai sulhunta waɗansu ɓangarori na musulmi manya-manya da da za su yaki juna a zubar da jini fakanan amurka ma ƙala sai al'amari ya kasance kamar yadda annabin ya ce game da mahaifiyarsu fa fatima wa qala fi ummiha manzo Allah sallallahu game da mahaifiyarsu kuma yace innaha sayyidatu nisa'i ahlil janna ita kuma ita ce shugaban matan yan aljanna eh ba woman leader ba na party je can a bada shinkafa da wani abu hayaniya da makamantansu zamanto irin waɗannan wakar tabbata littattirin mina sahabati wato a faba'ilun al’ummu wato akwai falala-falala da waɗansu baiwa-baiwa da yawa da suka tabbata da ɗaiɗaikun sahabai wato manzo Allah saboda tsaban studying in sahabansa da yayi da karanta halayensu da komai nasu mu duba yanda ya san su har yana cewa amintaccen al'umma na ba kaman wannan mafi tsanani wajen addini ba kaman wannan mafi tausayin al'ummata ba kaman wannan eh zaki a wajen tsare abin nan shine Khalid bin Walid eh, Hamza yace takwabin Allah zararre akan kafirai shine Khalid bin Walid manzo Allah haka ya tsara su ya san kowa sai ya bashi laqabi sai kaga sahabin yana jin daɗi mu kuma nan da an ga wani gaya shi Cisco ne laqabin shi shi wani menene menene haka zaka ji sunan a Cisco Lincoln mene wace ta irin bakajen amerika can sai ka samu ta dauko sunan fajirai ya manna wa kansa ya manna wa kansa to ko kai ne aka baka lakabi mai kyau mai abin nan sai ka ji kana menene sai ka ji dadi to haka annabi ya karanta sahabbansa matuƙa haka nan in kana zaune da jama'a in wani abu ya taso kace da wani ne zamu ba mu ajiya na asusun mu na nan wane ne za mu ba a jiya, ku da ku kun karanta junanku kun san wanda in kun bashi sai an yi rigima kun san wanda in an bashi kalauni wane ne dace jagoranci kaza mu eh, mu muna iya ganewa saboda tsaban yadda ake shakuwa alal umum wal infirat daidaikun sahabai wa kafirun akwai akwai abin nan falala masu yawa na tusa ba sa kirgwa wa yalzamu min isbati fadilati li ahadi min shay'in an yakuna afdal min akhar ina fata an gane ko a in kaji annabi ya yabi wannan to a wata sifa ya ambata ga wannan kar ka dauka a wata sifan kuma za ka samu wancan din yafi wannan yanzu kama wanda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a amana ba kaman wane to kaga kamar annabi ya daga shi sama da wani to shi kuma wani akwai wata sifan da in annabi ya faɗe ta shi kuma ya fi wancan din a wannan bangaren sifa yanzu kamar a wajen yaki manzo Allah ce ba kamar Khalid bin Walid kaga wannan fagen ya fi wancan da annabi ya ce abintaccen al'umma ta ko ba haka ba wato kowa da irin sifofi ba wai ana nufi idan aka ce a sifa kaza ba kamar wani gaba ɗaya shine sama da su bane no shi ma wancan yana da wata sifan da ya ya fi wannan din ina fata an gane ko shine min kulli wajhin illa al-khulafa al-arba'a wanda suka fi dai sahaban dan ta kowane bangare ka bullo su ne khalifofin nan guda biyar ta kowane bangare ka abubakar ya fi ka ta kowane bangare bayan abubakar umar ya fi su ta kowane bangare bayan umar da abubakar usman ya fi su idan ka ɗauke usman da abubakar da umar ta kowane bangare sai na ali ya fi su Ban da waɗannan hudu to su sauran duka in ka fi ni ta wani bangare ni ma akwai ta inda na fi ka in mr c ya fi mr b ta wani bangare to shi ma mr b din ya fi shi ta wani bangare to haka, haka suke amma salafatu amma waɗannan uku ɗin fa hadisu ibnu umar as-sadiq wa amma ali su kuma abubakar da umar da usman hadisan manza Allah ne suka tabbatar ba wanda ya kai su daraja annabi ne ya tabbatar a hadisai shi kuma saidina ali ijma'in malamai ne ijma'in al'umma na musulmi wannan lokacin suka ga duk bayan waɗannan ukun babu wanda ya fi cancanta sai waye sai sayyidina aliyu afdaluhum man alal ard ala wajhi al ard shine mafificin su a doron kasa gaba daya ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya shafi abin nan saboda san saura kenan shi hmm. barakallahu yawa nagode yawa amina rabbal alamin an shafa